Uh, Assalamu alaikum to barkanku dai. Uh, so um, yau zamu nuna mutane yadda ake yin kibashi na AIF phase 1. Sun yi phase 1 sun yanzu ana phase 2. So kamar yadda kuka sani masu mai na AIF sun riga sun sani cewa AIF sun sanar da cewa za su yi listing na coins nasu a cikin OKX. Sannan kuma daga zarar lokacin da mutum ya yi kibashi nasu na phase 2 ya tsallake za su bashi damar da zai transfer coins nashi na 30% ko nawa kake da shi a ciki za su baka 30% za su transfer nashi zuwa cikin OKX ka fara hada hada da shi. So Allah ubangiji ya sa uh, su yi listing nashi da eh, wato ainihin coin da kuɗi mai daraja. So um, yadda mutum zai yi kibashi na phase 1 na ma'ana shi shi za mu nuna mutane yau a video namu na gaba za mu nuna mutane yadda za a yi KYC na phase 2 to mutum sabon zuwa ne na wannan channel namu na Waftir Era ya danna subscribe ya danna karuwa domin samun eh, sabon dauka na video da za mu yi nan gaba na KYC phase 2 sannan ya yi like kuma ya mana sharing don bunkasa shi wannan eh, eh, channel namu so abin da za ka yi shine kai tsaye dama muna da OKX namu mun soke shi kuma mun yi KYC na OKX domin bayanan mu ne za a dauka sama na hayif namu so mun shigo mu OKX mu abinda zamu yi shine sai mu zo sai mu danna nan muna dannawa zai buɗo mana page profile kamar haka so ga nan profile namu sun saka verified mun riga da mun yi KYC kenan sai mu danna wannan dan arrow din muna dannawa zai buɗe mana sauran bayanan profile namu ga bayanan mu na Nigeria ga identification namu yayi verified to wannan gashi nan UID din shi ake so kai copy sai mu danna wannan wuri dan dan din nan sai mu copy sa muna copy abinda ya sauran mutum sai ya koma cikin IF app nashi na mining nashi to sai mu zo mu ga mun shigo cikin IF app namu so abinda da mutum zai yi shine eh, a sama nan wurin mutum zai ga suna tallan abubuwa guda uku na farko shine gashi nan eh, IFKYC phase 1 sannan kuma in ya dan dan motsa kadan zaka mutane za su ga sun saka IFKYC phase 2 so abinda da mutum zai yi shine phase 1 din nan shine mutum zai shiga tukunna ya dan jira ya kawo maka dan nan wurin sai ka danna kanshi kana danna phase 1 din nan zai budo maka inda zaka fara KYC na so so gashi nan anan wurin abinda da suke faɗa mana wurin KYC na phase 1 nan suna faɗa mana cewa um, Eh, mu tabbatar da mu yi downloading na eh, OKX sannan kuma mu tabbatar da mu yi KYC na OKX sannan abu na biyu nan kuma wannan UID da muka yi kofi a cikin OKX shi suke bukata mu saka shana to sai dama mun yi na nashi sai mun yi face nashi a wurin muna face nashi sai mu zo sai mu danna wannan wurin share to submit din muna danna share to submit abin da za su yi abin da zai mana shine zai dauke mu sai kai mu cikin Twitter handle namu to kun ga kenan da bukatar mutum yana da twitter so ana kai mu cikin twitter handle namu kamar haka abinda zaka kai zaka share na posting ne na bayanan KYC na so kai ka danna wannan posting ne kana danna posting shikenan ka tabbatar da ka riga da kai posting na shakan twitter handle naka sai ka koma kuma wannan dai filin da ka je ka ka saka wannan eh, UID naka to gashi nan mun dawo wannan fili din ga kuma UID namu mu riga mun sake mun saka abinda ya saura mana sai mu danna submit muna danna submit abinda zai nuna mana shine zai nuna mana gashi nan successfully submit successfully ya nuna mana cewa mun riga da mun yi submitting wannan UID namu successfully kuma ya tafi yadda ake su so abin da ya saura shine eh, in mutum yana son zai iya ƙara yin sharing in kuma mutum baya so tun da dama ya riga da yayi na farko non ba wani bukata to um, mutum sai ya yi wato ainihin safety daga wannan wurin in ka fita sai ka koma cikin eh, wato ainihin aif naka aif app naka don ka koma kana son ka yi confirming cewa KYC naka yayi ko bai yi ba to wannan wuri yadda muka yi na farkon nan muka biyo muka zo mu wannan wuri inda nace muku a saman nan yana nuna wato ainihin eh, KYC face one nan to zaka iya dannawa zai buɗo maka wannan page din inda muka yi na farko kenan to yana buɗo maka sai ka zo sai ka duba a ƙasa nan zaka ga gashi nan nan sun rubuta maka UID eh, eh, naka nan da dan baki rubutu to kana ganin wannan shikenan ka riga da kai tsallake KYC nasu na wato ainihin KYC face one gashi nan IFKYC face one to yana ganin wannan abun UID nashi anan a rubuce mutum ya riga da ya sallake to sai ku biyo mu a bidiyo na gaba za mu nuna mutane yadda ah, mutum zai kiwasi ah, wato ainihin face to nashi wadda daga nan ne kuma mutum zai iya cire coins nashi zuwa OKX